This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a, barkanku da wuni, barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lokaci kan mitoci 22 da 25 a gidajen rediyon Nijar kuma ana jin mu a amfani ne da fara da sarauniya da nomad da dalo da kuma niyya sai a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a assalamu alaikum Aliyu Mustapha Sokoto da Ladan Ibrahim Aiwa ke tarbin ku ga shirin wannan da asali na muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke bari mu fara da kanin labarai tukuna. To Aliyu jami'an tsaro a kasar Somalia sun ce an cilla rokoki daban-daban a fadar shugaban ƙasar a yau din nan abinda 'yan tawayen al suka ɗauki alhakin yin hakan. Rahotanni sun bayyana cewa dan kungiyar nan ta ISIL da ya bayyana a hoton bidiyo a lokuta daban-daban da ke sahun gaba wajen filla kan mutane an gane cewa ɗan asalin ƙasar Birtaniya ne Kano kuma za a ce yau din nan kungiyar tarayyar Afirka ta ce ta samu bayanan sirri na rahoton ƙasar Afirka ta kudu na shekarar 2012 da ke cewa an kisa kashe shugaban kungiyar. To, a gaishe ka da To, bayan mun gama kawo muku labaran baki ɗaya za mu kawo muku ƙarin haske kan ziyarar ba zata da shugaba Jonathan ya kai a jihohin Arewa maso gabacin Najeriya. Sannan za mu kai ku London ku ji yanayin da aka samu a wajen babban jawabin da Jiran Muhammadu Buhari yi a gidan Chatham da kuma magana cewa an bai wasu kuɗi su je su zanga-zanga. Sannan shi kansa Jiran Muhammadu Buhari mun nemi ra'ayinsa a kan jita-jitar da ake yi na cewa idan an kama shugaban Boko Haram za a ce shi Buharin shi ya ɗaure mishi gindi. na su ji wannan magana ina jiran su sai su mun daga inda na samu kuɗi zan ba wani ɗan ta'adda wanda yake kashe mutane. Mhm. to bayan duka wannan muna da shirin sai bango ya tsage amma yanzu bari ba ku labarai tukuna. tare da sallama jami'an tsaro a ƙasar somaliya sun ce an cilla rokoki daban-daban a fadar shugaban ƙasar yau ɗin nan abinda 'yan tawayen al suka ɗauki alhakin yin hakan al-shabab suka ce su ne suka cilla wannan rokar wanda ya fada fadan shugaban kasan sai dai abin da ba a sani ba shine adadin mutanen da suka samu rauni a satin da ta gabata an ɗora laifin kai harin da aka yi ne a hotel ga ita kungiyar ta al-shabab wanda ya musabbabin mutuwar mutane 25 ciki har da jami'an gwamnati guda biyu kana mukaddashin prime minister ya samu rauni haka kuma mukaddashin magajin gari muhammad adin guled da ɗan majalisar nan umar alinor suna cikin waɗanda suka mutu a harin da ƙungiyar ta al ta kai a hotel ɗin kana cikin mutane arba'in da suka mutu da suka ji rauni har da mukaddashin prime minister muhammad umar ate da ministan sufuri da zirga-zirgar jiragen sama ali ahmed jama jangali al-shabab dai ta sha kaiwa gwamnatin kasar hari har ma da farar hula a matsayin abin ta ce kokarinta na kafa daular islama To rahotanni sun ce dan kungiyar na ISIL da ke bayyana a hoton bidiyo wato hotuna na bidiyo kai a lokuta daban-daban wanda yake tsohon gaba wajen fallaka wannan mutane an gane cewa ashe dan asalin kasar Burtaniya ne sannan kuma wato masani ne a harkokin kwamfuta. rahotanni suka ce abokin shi muhammad mzewe shi ne ke cewa yana da tabbacin shi ne mutumin nan mai tsawo wanda ke da karin wato kanan harshe irin na 'yan ƙasar london wato turawa ingila kenan wanda kuma ake masa lakabi jihadi john shi da wannan dan talikin ya bayyana a faifan bidiyo ne cikin wasu bakaken kaya da abin da ke bada fuskan shi sai dai kuma kawo yanzu da amurka da birtaniya duk ba wanda ya ce kala game da wannan rahoto da ke magana kan shi wannan mutumin izawi dai an ce an haife shi ne a kasar kuwaiti kuma yana da nasaba da can birnin na london sannan shi musulmi ne abokansa suka ce sun yi imanin cewa ya fara samun tsatsauran ra'ayinsa ne a cikin 'yan shekarun da ya fara zuwa afirka da kuma wasu ƙasashe na larabawa an kuma bayyana cewa shi mutum ne da ke da ra'ayin abin da ya shafi harkokin tsaron ita birtaniya ko da ke su jami'an tsaron birtaniya din ba su ci uffan kan wannan batun ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yau din nan ƙungiyar tarayyar afirka ta ce ta samu bayanin sirri na rahoton ƙasar afirka ta kudu na shekarar 2012 da ke cewa an kitsa kashe shugaban ƙungiyar nkosazana de lamini zuma wannan rahoton yana cikin bayanin da aka tseguntawa tashar talabijin na aljazira da kuma jaridar guardian waɗanda kowane su ya yaɗa labarin a cikin wannan satin rahotannin masu biye da juna ya bayyana cewa an shirya kashe ita dilamini zuma a birnin addis ababa jim kaɗan da fara aikinta a matsayin mace na farko da ta shugabanci wannan ƙungiyar sai dai ƙungiyar ta tarayya afirka ta bai wa jama'a tabbacin cewa shugaban tana nan daram kuma tana bayyana godiyanta ga hukumar leƙen asiri na ƙasar ta ethiopia na wannan ƙoƙari nasu rahoton da talabijin din na aljazeera ya yada jiya laraba ya ce hukumar tsaron ta ƙara wato matakan tsaro ga shugaban Dlamini Zuma bayan bullowar wannan batu domin ko jami'an tsaro kasar Afirka ta kudu suka ce sun samu bayanan sirri ne da ke cewa waɗanda za su aikata wannan ɗanyen aikin sun iso Addis Ababa kwanaki kafin ita Dlamini Zuma ta fara aiki tare da keɓe kwanaki goma sha biyu da za su aiwatar da wannan ta'asar sai dai ba wani bayani na sirri da ya nuna cewa an yi yunƙurin yin hakan sai dai ministan harkokin tsaro na kasar ta afirka ta kudu david maholombo ya yi allah dare da bayyana wannan batu a sarari ya ce yin hakan yana kawo wa aikin tsaro cikas to rasha ta gargaɗi kasashe yammacin turai da ke kokarin ganin ansawa ita rasha ɗin takunkumi da cewa wannan barazanar tana nuna a sarari cewa ƙasashen da su ne wanda ba su yarda da yarjejeniyar da aka cimowa ba game da abin da ke faruwa a can gabacin ukraine amurka da wasu shugabannin kasashen turai ne suke neman su kakaba ita masko din wannan takunkumi mai tsanani muddin bata daina goyon bayan su wannan yan awarin rasha da ke can gabacin kasa ta ukraine ba ministan harkokin wajen rasha din sergei lavrov yake cewa wannan barazanar a wani yunkuri ne na canja kila da aka shata daga kokarin bin batutuwan da aka cimmawa game da dakatar da buɗe wuta wanda ya fara aiki ba da dadewa ba lavrov ya shaida taron manema labarai cewa sakamakon wannan kiraye-kirayen yana nuna cewa masu hankorin wannan batu suna da wata bayyanannen manufa musamman su wannan kasashen na amurka da kungiyar turai domin cimma abin da aka cima a yarjejeniyar minsk sojojin ita ukraine ɗan dai sun ce an samu raguwar kai farmaki na 'yan ta'adda a kwanaki uku da suka gabata ko da yake waɗannan ma dai sun yi gargaɗin cewa 'yan aware sun kai hari ga wasu gine-gine na gwamnati shigar da wajen tashar jirgi da ke maripol To mun kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. wurin fara da tattauna da ibrahimi guda biyu wato ibrahim kalmasi garbaye da takwaransa ibrahim abdulaziz na kicin yola kan ziyarar bazatan da aka ce shugaban najeriya ya kai a can a yau din ne dai wato alhamis da misalin karfe goma sha ɗaya na safiya jirgin shugaban kasa ya sauka babban filin saukan jiragen sama na kasa da kasa da ke yola kuma saukansa da ke wuya sai ga wasu jiragen soji wato masu saukan angulu kamar guda biyu zuwa uku suka ke wannan jirgi shi shugaban kasa da hafsan hafsan soji da wasu manyan dakarun najeriya suka suka shiga waɗannan jirage masu saukan angulu guda uku suka zarce zuwa mobi kasan mobe wanda ke zama babbar cibiyar kasuwanci na jihar adama na ɗaya daga cikin wuraren da mayakan boko haram suka face a watan oktoba da ya gabata mm. kafin a watan nuwamba a dakarun soji da da ke samun tallafin yan sa kai na maharba da yan ƙato da gwara suka samu su kwato wannan gari kuma mobi ta kasance ɗaya daga cikin manyan wuraren da su mayakan suka kama amma suka sauya mata suna idan ba manta ba ya zama madinatul islam mm. ko da yake wannan zuwa ta zo kusan a iya cewa zon ba zata ba mm. wato hatta mu kan manema labarai in ba yan ɗaiɗaiku mu ba bawan da ya san da zon sai daga bisani ne wato wasu majiyoyin tsaro ne masu kaɗe gunta na kafin daga bisani ba mm. samu labarin kan cewa shi shugabannin najeriya ne ma ya riga ya zace zuwa mobi da farko da ya je mobi dai ibrahima ya sauka ne a a nan bakin soji ko kuma nan shekwatan dakarun soji da ke mobi mm. na ɗari da da hamsin biyar. wato abin da kira one five strike force da ke kula da wannan yanki a nan ya kuma sauka inda wa su hasoshin najeriya jawabi kafin daga bisani kuma ya ce zuwa fadan shi mai martaba a mobi wato sarki mobi alhaji abubakar isa madu inda ya masa jawabi na dan takaitar lokaci. Yawa Ibrahima gabanin zuwan shi shugaba Jonathan akwai tabbacin cewa 'yan Boko Haram sun bar garin na Mubi koko dai? eh lalle ku kamar yadda muka ta sanar da ko muka ta bada a rahotanni tuni da ya kwato mobi da ma wasu ƙananan hukumomi a wani yanki wato yau kusan watanni hudu kenan da kwato wannan yanki na mobi wanda kawai zama da muke zance da kai su da karin soji da wanda suke tallafa musu tuni suka bar mitika suka ma shiga da madagali wato karamar hukuma ta farko da aka so makamawa mazauna garin na mobin da muka tattauna da su a yau din nan sun ce an tsara matakan tsaro a garin na mubi sakamakon zuwan shi shugaban kasa baya ga mubi da ina da ina kuma zai ziyarta eh to a nan mubi ma ya kasan akwai shi kansa babban hasin sojin najeriya wato air marshal alex bade dan yankin mubi ne to sai a wannan karon ne dai ya samu zuwa kuma shi kansa shugaban kasan ya ziyarci garin nasu har gidan shi babban hassan sojin da kwanaki shi ma yankin nashi ya fada a hannun ya na boko haram to wasu majiyoyi sun ce shugaban kasan da alamun zai zace ne zuwa baga da ke jihar borno wanda shi ma cikin kwanakin nan ne da kanun sojin najeriya so kwato To a bari mu je Ingila a birnin London inda kamar da watakila aka sani yau dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Janar Muhammadu Buhari ya yi jawabin nan da ake ta magana zai yi a gidan Chatham da ke can London kuma mun ci sa a wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa shi ma samu kansa a can ingila din kuma ya shaidi wasu daga cikin abubuwan da suka faru ya yanayin wurin da aka yi wannan al'amari yake umar wato duk da ruwan sama da aka yi ta yi a wannan bangare na ingila inda aka yi wannan taron akwai 'yan najeriya da dama waɗanda suka yi zanga-zanga wasu suna goyon bayan jan muhammadu buhari wasu kuma suna nuna kyamatar ya sake jagorancin najeriya an yi hayaniya kwarai-kwarai da gaske sai da ma jami'an tsaro na masu farin kaya da masu kaki suka zo gurin domin sa ido da ƙoƙarin raba sassan guda biyu domin kada a kai ga ba hamata iska amma babu shakka da zanga-zanga ta yi karfi kuma ya nuna ƙarfin da 'yan takarar biyu suke da da irin gogayya da ake yi na kamfe domin ƙoƙarin ɓata sunan kowane bangare a gaban duniya ganin cewa ingila ta zama kamar headquarters da ake baje kolin siyasa ta najeriya a cikin kasar. Umar ina labarin da muka ji an ce wasu 'yan siyasa sun bai wa mutane kuɗi domin su zo su shiga wannan zanga-zanga din. To a nan ma wurin zanga-zangar sun yi da junansu na cewar kuɗi aka ba su. Su mutanen Buhari na cewar su 'yan aƙida ne saboda Buhari bai da kuɗin da zai ba su. Su kuma 'yan ɓangaren PDP ana zargin su cewa kuɗi aka ba su da gwamnati tana da kuɗi kwarai kuma ita ta turo su su yi wannan zanga-zanga don haka maganar kuɗi dama ba za a fasa yin ta ba amma a zahiri dai ra'ayoyi sun bambanta da zafi kwarai da gaske a gaban duniya dangane da takarar da wa'annan biyu suke yi wato jiran muhammadu buhari da goodluck ebele jonathan to me ya ce a jawabin nashi a takaice to ya nuna cewar shi ya shigo siyasa ne ko da yake ya yadda cewa eh ya yi mulkin soji na nuna fin karfi kamar yadda kowace gwamnatin soji take yi a cikin duniya amma shi ya yi wanka yanzu ɗan siyasa ne kuma ya shigo takarar domin har yanzu najeriya na da bukatar mutanen kwarai masu daraja masu kishin ƙasa waɗanda suka san abin da suke yi waɗanda suke ganin cewar demokaradiyyar yanzu ruwa ne kowa ya sha kuma ya san ƙa'idoji da abubuwan da ya kamata a yi don haka shi na da magunguna da hikimomin da zai warke da najeriya akan halin kunci da take ciki na fuskaci hanci karɓar rashawa na lalacin sha'anin tsaro na rashin aƙida da kishin ƙasa na taɓarɓarewar tattalin arziki da dai sauransu wannan shine jawabin da ya ƙarfi kuma musamman maganar da ya cewa mutum ne shi wanda ya canja yanzu daga kaki zuwa farin kaya ko ya nuna cewa ba wai sai amazon nan tambayar ba shi ma tambayar ya yi wa kansa ko ya yi wa duniya bayani cewa yanzu mutum ne wanda ke bin tsari da kundin tsarin mulki kuma yana ganin cewa ya shahara wurin nuna cewa shi mai iya bin tsari ne da ka'idoji idan aka shimfiɗa su. To madalla Umar mun gode kwarai da gaske. To a huta lafiya. To wakilinmu Umar Faruk Musa kenan a birnin London inda yake kallon wannan da ake toya dangane da zuwan jihar Muhammadu Buhari a wannan birnin. Ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanyar halaka. to ma da lato kafin jihar buhari ya je ya jawabin a can chatham house na fira da shi kan batutuwa da dama da suka da da abubuwan da ke faruwa a can najeriya ciki har da maganar shekau ma to amma da farko na tambaye shi ko yana da sauran shakka na cewa za a yi zaɓen nan mai zuwa kuwa ni ba da wani shakku tun da wato idan dai ba canjin mulki za su yi ba in dai za a bi tsarin kundin mulkin najeriya ba su da ba makawa dole su yi wannan zaben wannan wata mako shida da suka tsara eh, ita hukumar zaɓe eh, iyakar takura malijinta. Mm. wanda ke sai ɗaga wannan idan suka ɗaga sun yi canjin mulki wannan kuma tsakanin su da sauran 'yan najeriya yan eh, da shugaban najeriya ya ce za a kama shugaban boko haram shekau kafin zaben nan kaji wannan magana me ra'ayinka game da wannan batu na shi eh to na ji kuma yana tsammani masu kula da eh, sha'anin jaridu na jam'iyyar mu ta apc ai sun ce wannan gwamnatin ta ce an kashe shekau kuma za a ce shekau yana wurin su wa sannan kuma aka ce wai yan eh, ana shirin idan an kama shi din za a ce zai fito ya magana ce kai kake daure masa gindi da shi da kungiyar shi ka ji wannan magana ita ma na ji wannan magana ina jiran su sai su damu daga inda su samu kuɗi zan ba wani ɗan ta'adda wanda yake kashe mutane ba su ji ba su gani ba ana yanka 'yan makaranta suna barci ana kashe mutane a tashar mota ana kashe su a kasuwa ana bin su gidajensu ana kashe su idan ka mutanen da ke eh, nasarorin nan da ake cewa sojan najeriya suna samu a yanzu akan me kake ta allaka shi mu ma mun faɗi cewa sojojin najeriya tun daga bama zuwa congo zuwa liberia zuwa sarmiya zuwa dafur sun yi suna a ƙasashen waje ma ba a najeriya ba amma a zo a ce wai sojojin najeriya ba su iya koran 'yan ta'adda daga karamar kananan hukumomi goma sha hudu na najeriya cikin kananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu wannan abu duniya ma zai ba mamaki fiye da 'yan najeriya sun san akwai wani abu wanda yake abukuwa najeriya wanda ah, abin ya wuce zurfin tunanin 'yan najeriya Eh, ranka da zaben nan da za a yi um, akwai alamar wasu suna tsoron na'urar nan da hukumar zaɓe ta fito da ita da ake kira kadiri da me yasa kake jin wasu suke tsoron wannan na'urar ne well uh, shi <clears throat> shugaban hukumar zaben professor Jega ya bayyana a gaban uh, 'yan majalisar dattawa ya musu bayani uh, kuma labarin da muka ji sun gamsu don an kawo a gabansa an nuna cewa duk wani eh, katin zaɓe na dindindin idan ba na ainihi ba ne ba ba zai yi tasiri ba to na samu labari su 'yan majalisar dattawa sun yi murna da wannan kuma shi ya fito shi profesa bai ce za a yi amfani da shi saboda haka wannan ya kwantar da hankalin mutane da yawa akwai wasu gugu eh, kaɗan aka To jar Muhammadu Buhari kenan kamar da na gaya muku mun taɓa batutuwa da dama yau a shirin mu na dare za ku ji amsar da ya maido wa mutane irin su sanata zunguina da ke cewa wai idan an bar Buhari ya zo mulki zai jefa su kurkuku na tsawon shekaru 200 zuwa 300 sannan kukan kuma sarare za mu so mu ji ra'ayinku kan kuɗaɗen da ake cewa ƙungiyoyin addini suna karɓa daga jam'iyyun siyasa ga bango. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin me yasa ne 'yan Najeriya suka yi ƙaurin suna wajen rashin bin doka da oda ko mutunta doka? Kuma me yasa ake wa 'yan Najeriya kallon cewa mutane ne masu son cin hanci da rashawa? Zaɓuɓɓuka na karatowa, a saboda haka muke ƙoƙarin yin matashiya akan wasu matsalolin da suka addabi Najeriya. kafin a zaɓi shugabanni na gaba. Sanata Muhammad Magoro, shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Dattijan Najeriya, zai yi ƙoƙarin ba da amsa a wannan fili na sai bango ya tsage. To, salamu alaikum, suna na shafa ne kafin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa amma mazaunin Abuja. Tambayar da nake kawai ma sanata, ne na ga a lokutan baya shekaru baya da ya wuce a wannan ƙasa namu Najeriya in za a ɗauki hukuma na tsaro abin da ya shafi aikin inubon a wannan ƙasa namu Najeriya ana tafiya wurin sarakuna ne zuwa wurin masu angwanni a samu matasa wanda za a ɗauke su a aiki na tsaro a ƙasar nan Najeriya. Amma yanzu na ga ba a yin wannan. Tambaya na kuma na biyu shine me yasa ba a bin doka a Najeriya? Salamu alaikum. Sanata ka ji tambayar tambayoyin nasa ko? To, na ji tambayi ke ce kamin illa kan ya ɗauki mutane aiki da aka je wurin sarakuna. Haka hmm. ta tambayi shi take? Eh, wai yanzu ba a yi. Eh, to, eh, ɗaukan mutane da ba zan ce sarakuna ba. Abinda na sani a da, domin kai na zan ce ba ni daga makaranta an ɗauke da aiki na shiga aikin soja. Kayan fara horo na sai da aka ɗauki fingerprint na 'yan sanda da komi ina can wuri goro za su zo su binciko menene in na taɓa wani aibi a can da za a iya ganowa kana nan inda ake horar da kai idan an taɓa sa da laifi za su zo kana wani goro na a ka a cire ka ba za a bari a ci gaba da wannan da take ba a cire ka daga wannan horon da ake don ka taɓa laifi a can da wanda ya ana gani kamar bai kamata amma ka ci gaba ba don in aka bari ka ci gaba za ka zo ka zama kai kan kama aini ne a cikin wannan ma'aikatan nan abin da na sani ana yi kenan a kan sha'anin ɗaukar mutane hatta ma aiki ka wurin jami'an tsaro ko a ce za ka ɗauke aikin ɗan sanda ko soja ne ko immigration ne ko custom dole sai ka bi wannan fanni din nan a ɗauki shi da print kana na horonka idan ka taɓa wani aiki da wannan ji irin wannan din nan a ce a cire ka don inda za ka tafi din nan idan ba a cire ka ba za ka zama to babban aibi ne a wannan ma'aikata ita kanta abinda na sani kenan ake a daɗin ba kuma a ce a zo wurin sarakuna ba to uh, sai tambayar shi ta biyu tambaya shi ta biyu ce mene ne na ce tambaya na na biyu me yasa doka baya aiki a Najeriya to wannan wannan bazan ce babban tambaya ce domin mu kanmu na ɗan yare kamata mu zauna mai nazari tsakanin kanmu da kanmu domin in za ka yi laifi ka san abin da za ka yi din nan ba daidai ba ne me yasa kai kanka za ka yi shi me yasa za ka yi shi me yasa za ka zo ka keta doka to wurin a ce in ka keta doka me yasa kai kanka keta wannan doka din saboda idan muna so a ce doka ta aiki a Najeriya za mu aiki ne tsakanin kanmu da kanmu kai din nan ni ke da ni da kai da baki muke wannan magana din nan za da fara tambar juna ko kanmu da kanmu shi abin nan da zai yi daidai ne idan an sa ya ce ba daidai ba ne to dan za mu yi shi don ba daidai ba ne mu zama mana keta doka ne to dan mu ko za mu keta doka idan ni da kai muka sa abin da za mu yi ba daidai ba ne ba mu yi shi ba to ka kuma an wada bari da doka kenan amma idan muka ci gaba muka je muka keta wannan doka din nan mu yake keta dokar hukuma ta sa doka mun keta ni kuma san ba daidai bane amma duk haka muka je muka keta wannan doka din to ina ganin in baka takaice me yasa doka ba ta aiki mu da karan kanmu ne mun sa abin nan ba daidai bane muka keta wannan doka din nan to idan ku muka keta wannan doka din kamata a ce jami'an tsaro da ya kamata a ce suna hukuntar da mu a kowace irin doka ce a an kama mutum an hukuntar da shi akan keta wannan doka wanda wanda ya keta da san ko na amsa barbari ya gamshe ka ba to ina fatan ya gamsar da shi to wannan batu na yawa wannan batu na keta doka ya sa mun zo ga tambayar da hafisu balarabe gusau daga can jihar zamfara ya aiko mana ta hanyar imel sanata cewa eh, cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a najeriya ko ma sun je yau a najeriya sai ya karbi cin hanci uwa uba kuma ya ce wai ku majalisa duk jama'ar ƙasa na yi muku kallon masu kwashe dukiyar ƙasa ba tare da kun na mata komai ba to wani kokari kuke yi ga kun kawar da kwaɗayi da to ban gane sauran abin da ya rubuta ba amma dai ka fahimci tambayar ko eh na ba hausawa wata da karin magana aka ce in babu kwaɗayi babu wulakanci Eh, kamar da yake maganar cin hanci a najeriya ya zama to kamar ruwan dare ba na iya cewa wannan maganar ba gaskiya ba ne domin eh, a majalisar tarayya ta majalisar dattijai ma an sa arha kwamiti sun bincika wurare daban-daban daban inda aka gano irin wannan matsalolin na akwai su cin hanci ba daidai ba ne ya keta doka za ka ce ban kasa ita kanta to kamata ya a ce za zaka samu mutane wanda an same su dagadan su wannan laifi na kamar cin hanci din nan a je a bincika a kara bincike idan an kara bincike aka tabbata kamar cewa lalle aka wannan laifi din to kamata a ga a hannun tasu a gaban kotu inda kotu kuma za ta hukuntar da su akan irin wannan laifuka din nan abin kunya ne ba daidai ba ne ni kai na din ba zan ce ban zo bayan irin wannan abin ba akwai matsaloli da yawa ga sanin mun sani na magana kamar cin hanci din nan tun majalisar da ta shuɗe a yin magana na nefa wanda muke cikin ta yanzu nan akwai na pension akwai na bureau public enterprise wanda muke din nan muka aka bincike suna nan da dama irin wannan matsalolin nan kamata a ga an ɗauki matakai an bincika kuma an kai mutanen nan gaban shari'a ga an hukuntar da su rashin hukunci shi ke kashe kogina shi ke kashe gaba an san ka mace ga laifi an yi mutane kuma an kyale su ba kai su gaban shari'a ba amma idan an ce an kai su gaban shari'a ne ta sake su to ya zama wani magana kuma daban amma rashin kai su gaban hukuma a ce shi ba in hukuma eh, wurin shari'a ke nufi ba hukuntar da su ba a gani ba shi da babban aibi da muke fuskanta a kasan nan. To shin akwai wani mataki da kuke ɗauka ne a majalisa na ganin cewa idan aka samu irin waɗannan mutane da laifi ɗin an hukunta su? Majalisa abin da take yi na ta ta yi fata abin da ake ce na resolution. Idan ta yi resolution sai a aika ma executive arm na gwamnati. Executive arm na gwamnati su ne za su ɗauki matakai su ga da mutane an hukuntar da su don majalisa ba ta ya hukuntar da su dole sun aika ma executive arm na gwamnati wannan shi haƙƙin su shi ne su su ga cewa sun aikatar da irin wannan resolution da aka kawo a gaban su kuma ita executive arm na gwamnati in ba su yi a kuma da za su ya samu aiki aikin majalisa ta yi fasa resolution bayan ta bincike da yi fasa aikin aka yi kuma aika ma executive arm na gwamnati Abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin sanin shaga kofar ƙaura katsina. mai cewa muna jajanta al'ummar jihar Kano da fataskun dangane da irin wannan matsalar tsaro da suke fuskanta. Allah ya ba mu zaman lafiya amin. Sai kuma ra'ayin malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri. Masu cewa muna miƙa saƙon ta'aziyyar mu ga iyali da kuma 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a harin ƙunar baƙin wake a tashar mota a birnin Kano. Waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu da rahama. Su kuma waɗanda suka jikata Allah ya ba su lafiya. Allah Ubangiji kawo mana ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankula a ƙasashenmu na Afirka da ma duniyar ma baki ɗaya. Shiko Aliyu, Ali Usman taka lafiya birnin Kebon jihar Kebon Najeriya, ci ake mu talakawan Najeriya ko in ce talakawan arewacin ƙasar nan ba ma kuka da kowa akan miyagun abubuwan da janatan ke mana arewacin Najeriya wanda ya wuce Obasanjo domin damo baya kuka da mai kisansa. sai dai ya yi kuka da wanda ya ratayo shi ya shigo da shi cikin gari yana nuna wa jama'a domin obasanjo ne ya yi uwa da makarɗiya wajen ɗora mana janatan a wannan ƙasa. To a gaishe ka Ibrahim Halima da Jamila da Tef suna kan hanya da yau da gobe amma sai bayan labarai a takaice. Jami'an tsaro a ƙasar Somaliya sun ce an cilla rokoki daban-daban a fadar shugaban ƙasar yau din nan abinda 'yan tawayen Alshabab suka ɗauki alhakin yin hakan. al-shabab suka ce su ne suka cilla wannan rokan wanda ya fada fadar shugaban kasa sai dai abin da ba a sani ba shine adadin mutanen da suka samu rauni ko a satin da ta gabata an ɗora laifin kai hari da aka yi a hotel ga ita kungiyar ta al-shabab wanda ya dalilin kashe mutane 25 haka da yayi jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci kada kuma ta karfe da rabi na dare yau za mu so jin ra'ayinku kan kuɗaɗe man kuɗe da ake cewa ƙungiyoyin addini suna karɓa kuma kafin mu tafi muna su mu taya murna ga tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari wanda a cikin makon nan yake cika shekaru casan cif a duniya a madadin duka ma sashen wasu mura amurka musamman shi ladam da julie da injiniya nelson da usman da mahmud da jamila da halima da tef ali mustapha sakwata ne a washington sai an jima